yayin da zaben shugaban kasar Ghana yake kusantowa, 'yan kasar Ghana mazauna Najeriya suna ci gaba da bayyana fatansu. Sunana Musa Kallam sarkin 'yan Ghana a Oyo State Ibadan. Eh to alhamdulillah fatan mu lafiya Allah sa a yi shi lafiya a kare lafiya. Abinda muke fata kenan da mu Ghana abinda muke roko Ghana Allah kawo mana zaman lafiya. Kar Allah sa mu samu masifa. Fitintunu Allah kiyaye duk kuma duniya duk inda akwai fitina Allah ka yayi. Allah ka sa zauna lafiya. To duk wanda ya ci shugaban kasa a Ghana a cikin 'yan takarkaru kun gane duka me kuke son ku gani wallahi alhamdulillah muna son alheri duk wanda ya ci Allah ya bashi muna maraba da son shi Allah sa ya taimake mu ya mana abu mai kyau a Ghana idan aka yi magana siyasa tsakanin Kirista da Musulmi akwai bambanci wallahi ba mu da bambanci kowa addinin sa yake yi mu ba mu zauna muna muna bambanci tsakanin Kiristan da Musulmi ba a'a mu Ghana ba mu da wannan mu ta muna tafiya ni da uwa ka da uwa da uba da kowa dai mai addini kowa je addini sunana Abdul Wahab Bala dan Ghana da mazauna Ibada zabin da za a yi kasan Ghana ne muna fata musu a yi yi zaben lafiya babu tashin hankali babu wani abin ga duk wanda ya duki duka muna bayan shi za mu iya musaya duk abin da muke nema gana duka mu samu kowa ya samu iya kakin gudugudu na shi duk wanda ya ci zabe ka yarda a duk wanda ya ci zabe za mu yarda to da me me hake son wanda ya ci zabe yayi ma a matsayin ka na dan Ghana mai zama a Najeriya abubuwan nan da muke nema a yi muna ina da yawa ma mun da muke zama nan ga gashi nan yanzu muna zama ne ba aiki mu duka kowa na fama yanda yake abin ga ni dan bako ne yanzu haka ga abu ko yanzu haka ana wuta ina ciki ma da zaben da muke fata duk inda za a yi a zo wanda zai kwantar ma hankali a can bukuna don buganin buga kanna ba zai kare heri ba kuma bai kawo ci gaba to dawa dawa ne ake wannan buga wutar maganar sara wata ne shi ya kawo wanga wahala muna fama duk wani shugaban kasan da zai zo ya saya ya kashe wanga wutar nan sunana Amadu Isa ne dan Gana ne insha Allah fata na ne zaben da za a yi gana ubangijin Allah ya zaban mana mafi alheri wanda zai zo ya zauna kasan nan mu samu ci gaba da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ba mishi kowane irin kabila ne kowane addini ne wanda zai zo ya ji tausayin mutane da talakawan kasa gaban nan shi muke mafata Allah ya bashi nasara mu talakawan kasan Ghana aiki ya shigo a Ghana mu mazaunin Najeriya mu tattara mu koma Ghana mu je mu kama harkokin mu sunana Alhassan Nuriya ni yar Ghana ce amma ina zama nan Najeriya fata na shine ina son kowa a Ghana a gyara mana gari a neman mu mata al'umma Ghana a neman musu aiki na gari yara su samu makarantar zuwa kowa ya samu saukin rayuwa sunana Hajiya Ramatu Zakari muna dan dai fatan alheri dai kowa na neman zaman lafiya daga kasa Ke sa duk wanda Allah ya sa ya hau Allah ya tabbatar mai da alheri kuma yaran makaranta school fees suna da yawa a rage musu. Hanyoyin wurin a gyara. Kaya kuma da ya sata kuma a yi kokari dai a rage kudin kayan ma. Idan Allah ya kai mu ranar Asabar mai zuwa ne za a yi zaben shugaban kasar Ghana inda jam'iyyu sama da goma ke fafatawa ciki har da mataimakin shugaban kasar Ghana wanda kuma musulmi ne. Hassan Umar Tambuwal, murera Amurka daga Ibadan. And Nigeria.